ya rayar da su akan addinin musulunci ya ɗauki rayuwarsu akan imani mu ma muna roƙon Allah ya rayar da mu kan addininsa ya ɗauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan bukatu da muke da shi na alkhairi a wannan ƙasa mu Najeriya Allah ta'ala ya biya mana sharri da fitina muna roƙon Allah ya tunkure wannan ƙasa mu mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ba su da lafiya a cikinmu Allah ta'ala ya ba su lafiya yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na na hudu insha Allah a hisnul muslim kuma yau kusan muna 29 ko ga watan zulqa'ada hijira shekara ta 1444 mai yiwa kuma mai yiwuwa wallahu alam <coughs> mun shiga daren zulhijja wannan kuma sai a jira sanarwa daga bakin sultanul musulmin idan ya tabbata to za a sanar na san dai kasar saudi arabia ya tabbata cewa su suna cikin zulhijja ne sun riga an ga wata a can so mun shiga waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja masu albarka babu laifi mu tunatar a kansu minti ɗaya ko biyu duk da cewa dai an saba yi a lokuta da dama musamman dogaro da hadisi da yake cikin aljami as-sahih al-musnad al musnad من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه تأليفنا إمام البخاري رحمة الله عليه حديثنا دريتارا لستين دتارا من ظن الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم رواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يناتشوا ما من أيام الأمل الصالح فيها أحب إلى الله khairun min hadhihi al-ayyam qalu ya rasulallah walal jihadu fi sabilillah قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء wannan hadisi riwaya ne na abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yadda da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayyana mana albarka da alheri da ke cikin kwanaki goma na farkon watan zulhijja wanda mai iya yiwa ne waɗannan kwanaki su fara a daren nan da muke magana zuwa wayewan gari yana cewa sahabbansa bisa gari waya ta abdullahi ibn abbas allah ya kara masa yadda cewa babu wasu kwanaki a duniya al'amalu salih da aiki na kwarai yake soyuwa a wurin Allah ta'ala Allah yake ƙaunarsa yake ba da lada ninkin ba ninki irin kwanaki ibada a cikin kwanaki goma na farkon watan zulhijja sahabbai suka tambaye shi ko da fita gwagwarmaya a tafarkin Allah ya ce ko da fita gwagwarmaya a tafarkin Allah sai dai mutumin da ya fita gwagwarmayan da ransa da dukiyarsa kuma bai dawo da komai daga cikin wannan ba bi ma'ana mutumin da zai kai ladan wanda ya aiki a kwanaki goma na zulhijja aiki na kwarai a lada shine wanda ya fita filin gwagwarmaya ya rasa ransa a can kuma dukiyarsa gaba ɗaya ta kare a can shi ne kadai mutumin da za a iya kwatanta shi da wanda ya ibada a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja shaikul islam rahmatullahi alai yana ce a ɓangaren darare darare goma na ƙarshen watan ramadan sun fi fala akan kowane dararen shekara a duniya ɓangaren wuni wato rana daga wayewan gari zuwa faduwar rana a nan kuma ya ce kwanaki goma na farkon watan zulhijja ya fi dukkan wunin duniya albarka da falala su ne kwanaki masu falala a cikinsu ake samun wunin arafa a cikinsu ake samun ranar yawmul hajjar akbar da makamantansu so da a bangaren wuni kwanaki goma na farkon watan zulhijja ya fi falala ɓangaren darare dare goma na ƙarshen wata Ramadani ya fi falala wannan hadithi ya ce al'amalu salih dukkan ayyuka na kwarai ba iyaka ba in aka ce aiki na kwarai zan kwadaitar da mutum akan wasu kaman haka amma tare da cewa al'amalu salih sun fi guda dubu ɗari al'amalu salih ya fi aiki dubu ɗari in ma aka ga malamai na kwaɗitarwa kawai misalai suke baka a waɗannan kwanakin ka tambaye ni menene al'amal sali na farko da ka fara da sai ce maka tuba zuwa ga Allah at-tauba ila Allah taubatan nasuha a duk inda ake magana aiki na kware babu abin da ya kai tuba zuwa ga Allah saboda in baka tuba ga Allah ba mai yiwa kana cikin wani kuskuren da zai sa duk aikin da kai ma Allah ba zai karba ba tuba zuwa ga Allah ke baka ikon gyara alakar ka tsakaninka da Allah in ka gyara duk wani aiki da ya biyo baya sai a karbe shi amma in baka tuba ba mai yiwu akwai shirka tare da mutum Allah ya kiyaye duk aikin da Allah baya bukata akwai ayyuka da suke irai ko mubiqat da ke halakar da mutum mai yiwa yana ciki bai sani ba duk ayyuka da alkhairi da ya mai yiwa wasu ba za su karɓa saboda me saboda sabon Allah da yake ciki so da haka nasiha ta ga kaina da mu ga da shine mu fara da tuba zuwa ga Allah ka zauna ka yi wa kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ka yi wa kanka hisabi daki bayan daki idan ka yi wannan insha Allah ta'ala a gaba na farko sai na biyu ina kwadaitar da mutane da yin azumi ga wanda ba aikin hajji ya je ba ina ba shi kwadaitarwa da yin azumi kwanaki tara na farkon watan zulhijja da kuma kamun baki ranar goma ga wata gabanin a yi sallan idi ya zama azumi guda goma tara cikakkun azumi na goma kuma shine rabi dan gajeren azumi kenan azumi iya daga cikin mafi girman al'amal salih kuma akwai riwayoyin hadithin da suka tabbatar da cewa fiyayyen halitta ya kwadaitar da yin azumi na waɗannan kwanaki guda tara na farkon zulhijja haka imamun nawawi rahmatullahi alai ya buɗe babi da hadithin ya kwadaitar akan azumi babu lokacin magana mai tsawo a kai na uku daga ciki akwai karatun ƙur'ani karanta qur'ani a nitsa da bin ma'anarsa da tadabburi a cikin ma'anarsa gwargwadon iyaka ka dage mafi kankanta a waɗannan kwanakin ka karanta qur'ani a cikin wuni ɗin daga farko zuwa ƙarshe aƙalla sau ɗaya idan za ka iya ka yi sau biyu ko sau uku bisa ga koda kaulin mujahid bin jabar alaihi rahmatullah kula da ninkin ladan da Allah yake barwa an ka karanta qur'ani mai yiwa an ka karanta duka Allah ya karɓa ka tashi da lada aƙalla. miliyan uku da dubu ɗari biyu da goma sha ɗaya da ɗari takwas kaga ai an samu lada kuma an ci riba wanda yake mai yawan gaske na hudu akwai yawan kabbarori da tahalili da makamantansu Allahu akbar Allahu akbar kabira ko Allahu akbar Allahu akbar wa ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alham sahabbai sukan yawaita kabbarori a waɗannan kwanaki irin Abu Huraira irin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu suna mafita suna yi a bayyane ne har yara suna bin bayan suna amsawa kamar yadda da ake tashe a ƙasar Hausa daga cikin ayyuka na kwarai muhimmai da ya dace mu yi shine ciyarwa fi sabilillahi daga cikin mafi kusancin ayyuka da ake kusantuwa zuwa ga Allah shine mai hali ya taimaki wanda bai da hali a cikin taimako mafi girma akwai ciyar da abinci da shayar da ruwa fi sabilillahi mu ba waɗannan ayyuka muhimmanci taimakawa marayu da damuwa da shirinsu na sallah da gajiyayyu ya za su yi sallah yayi abin layyansu yayi abinci yake waɗannan na daga cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi da ya dace mu yi zuwa gaida marasa lafiya iya da cikin ayyuka na alkhairi da ya dace mu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa a waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu da suke na ƙwarai inda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana gaba ɗaya kuma mai iya yiwa saboda yanayin karatu mai iya yiwa ban tabbatar ba amma mai iya yiwa zan je aikin hajji bana mai iya yiwa na samu wajen kusan shekara biyar ko abin da ya kama da haka ban samu ikon aikin hajji ba sai umura to alhamdulillah yanzu ina gaba na dai ya dace na dage na yi gabanin nan shekaru da dama na yi musamman lokacin da nake zaune a saudiya da tayin da nake zaune a turai duka ya fi mun sauki na je na yi na dawo ba a nan yanayin aiki wani lokaci sai ya hana motsawa to alhamdulillah yanzu ina da yanci <laughs> so insha Allah ta'ala ina fatan zan je ni ah, idan tafiyar ta yiwu za a yi hutun darasin nan na sati biyu insha Allahu idan ba ta yiwu ba to lahadi mai zuwa ma ina fatan insha Allahu ta'ala ina nan insha Allah in kuma ta yiwu zan bar ku da aran ma aran ma ko yaya hutu kawai <laughs> aran ma yace a huta ta yanzu anan fatawa ta za a dauka ko ta aran ma eh, duka biyu kaga wannan duniya anan <laughs> yace wai duka ai jam'u baina kuma anan zai wahala sai dai in a za a yi ko to Allah ya taimake mu ina da zaton a wani babi za mu tashi a rama idan Allah ya sa na tafi insha Allah zan muku addu'a ta musamman ni ma kuma da kuke zaune a nan sai a mun addu'a Allah yana karban addu'a Abuja yana karba a Gombe yana karba a Maiduguri yana karba a Bauchi yana karba a Lagos iya karba a Enugu a Port Harcourt iya karba a Makka da Madina so ba mu san addu'ar wa Allah zai karba ba ni zan muku insha Allah ta'ala kuma sai ku mu so in aka mun kuma ayi wa aran ma shi ma ko a saka masu karantar da hisnul muslim da aniyar su ko Allah ya samu wanye lafiya kuma ba zan manta da ku ba insha Allah Allah ya amsa mana duka za mu tashi a babi na biyu du'a ulubusi tsawo. addu'a ta sanya tufafi ko a ce tsawo ko a ce allibas duka sun tabbata ƙur'ani ya kira tufafi da tsawo akalla a cikin ayoyi guda uku ya kira shi da allibas akalla a cikin ayoyi guda takwas so ana iya cewa allibas ana iya cewa tsawo. wato addu'a da ake idan za ka sanya ka musamman kayan da ka saba sawa ba wai sabi ba ne ana sawa yau da gobe ko kayan bacci ka dan kwaɓe kayan za ka mayar ko ka shiga wanka ka fito za ka mayar ko kuma za ka sa wasu kaya na fita a gida duk lokacin da za mu sa riga a jikinmu za mu sanya tufafi ana kwaɗaitar da mu mu karantar da wannan addu'a karanta ta zai sa insha Allah ta'ala Allah ya kare mu daga sharrin shaidan a jikin kayan kuma Allah ta'ala zai kare mu idan mun sanya kayan ya zama manufar da aka sa kayan da shi a cimma wannan manufa insha Allah ta'ala na'am الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة نعم الحمد لله الذي كساني هذا الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة نعم annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a wannan hadithi. duk da ba a kawo rawin hadithi ba sai dai hadithi ne na sahabi mai suna mu'adhu bin anas al-ansari radiyallahu an shi ya rawaito hadisi din mu'adhu bin anas al-ansari radiyallahu an cewa alhamdulillah lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wanda kasani ya tufatar da ni haza thawb wannan tufafi din dukkan tufa da muka sanya a jikinmu riga ne ko wando ne ko hula ne riga ne na iyaye mata ko zani ne ko ɗan ne ko hijabi ne kowanne Allah ta'ala shi ne ya yi mai shi ya tufatar da mu da shi wa razaqanihi kuma ya azurta ni da shi ai wa razaqani athauba hi din damiri ne da yaudu ila thawb kuma ya azurta ni da shi min ghairi haulin minni ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala quwwa kuma ba tare da wani ƙarfi daga gare ni ba iya da kyau mu kiyaye cewa neman arziki akan mutum da yake magidanci lafiyayye baligi wajibi ne a kansa amma babu kokwanto maganar da bahaushe ke cewa zafin nema kadai baya kawo samu daidai ne saboda mai ka tashi ka neman wajibi ne amma akwai wanda zai nema idan aka nema sai allah ya ga dama yake bayarwa wannan yake bayyana cewa ba wai wanda suka fi kowa arziki a duniya ko a afirka ko a ƙasarka ko a garinka su suka fi kowa nema ba mai iya yiwa wanda ya fi kowa arziki a cikin garinku bai shan wahalan neman arziki kwatankwacin kwata ko rabin wahalan da direbansa ke sha da neman arzikin amma sai allah ya bashi bai ba wannan ba so mu rika gane cewa e neman wajibi ne amma kuma ba sharaɗi ne na cewa duk wanda ya fi ka arziki ko ya fi ka dukiya ya fi ka nema ba a'a wannan wani hukunci ne na Allah yana rabawa yadda ya ga dama tsakanin mutane amma bai nuna cewa ya fi kowa nema ko ya fi kowa iyawa ba sai dai kawai ya nema kuma ya dace da Allah ta'ala ya bashi mafhum tayyib don haka alhamdulillah lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wanda kasani ya tufatar da ni hadha thawba wannan tufafi wa razaqanihi ya azurta ni da shi min gairi haulin ba tare da wata dabara daga gare ni ba wala quwwa kuma ba tare da wani karfi na ya bani ba in karfi yake bayarwa wani mai gadin gidansa in ya rike shi wallahi sai dai ya rasu a hannunsa ba zai iya kwacewa ba mai gadi ne amma in ya rike shi wallahi ba zai iya kwacewa ba a shikenan ba karfi yake ba da arziki ba neman wajibi ne amma don allah ya baka ya hana ni ko ya hana ni ya baka ko ya hana shi ya baka ko ya hana ka ya bashi bai nuna cewa wanda aka bawan ya fi wanda ba a bawa ba hukunci ne na Allah don haka wa razaqanihi min gairi haulin minni wala quwwa ay min gairi harakatin wala hilatin ba wai kokari na da dabarbaru na ya bani ba a'a hukuncin Allah ne ya bani wannan hadisi iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai hadithi na dubu uku da da da dari hudu hamsin takwas insha Allah ta'ala don haka mu kiyaye duk time da muka saka tufa a jikinmu mu karanta wannan addu'a iya da matukar muhimmanci Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am du'a ulusi thawbil jadid na'am اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له اللهم لك الحمد أنت كسوتني اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له نعم babi na uku du'a ulubusi thawb aljadid addu'an sanya tufafi da suke sabi idan kai sabon tufa kamar ɗinkin sallah saboda na san muna da al'ada ta yin sabon ɗinki a sallah so kaya ne ka saya a ɗinke ko bayarwa kai aka ɗinka to idan za ka saka ana so ka karanta wannan addu'a yayin sanya wannan tufafi sabi du'a ulubusi thawb aljadid wannan ya keɓanta ne ga sabon kaya mafhum tayyib annabi sallallahu alaihi ke cewa wannan hadithi wanda suka kawo shi akwai sa'ad bin malik radiyallahu an akwai kuma abu sa'id al-khudri radiyallahu an abu sa'id al-khudri shine ake kira da sa'ad bin malik bin sinan sa'ad bin malik bin sinan mafhum tayyib don haka su suka kawo wannan hadithi din Allah asalin sunansu su ma ɗaya ne abin da ke bambanta su shine suna na uku Allahumma lakal hamd ya Allah godiya da yabo naka ne anta ka sauta ni kai ne ka tufatar da ni da wannan kaya as'aluka ina roƙonka min khairihi daga cikin alkhairinsa wa khairi masu ni'ala da kuma alkhairin da aka yi kayan danshi shi wa a'udhu bika ina neman tsarin ka min sharrihi daga sharrin da ke cikin wannan wa sharri ma su ni ala da kuma sharrin abin da aka sana an tashi da shi wannan hadisi iya da matukar muhimmanci shi ba na farko mu sani ana sanya tufafi ne don wani dalili akwai manyan dalilai kaman guda hudu ko guda biyar dalili na farko na rufe al'aura shi da rufe sanya tufafi ibada ne musamman mu a musulunci ibada ne shi yasa ya zama tufafin maza daban na mata daban akwai siffar tufafin maza da ake so sai sun yi wannan ya zama ya dace da shari'a akwai siffar tufafin mata kuma aka haramta wa maza kwaikwayon mata a tufafi aka kuma haramta wa mata kwaikwayon maza a me a tufafi don haka na farko sanya tufa a musulunci ibada ne hikima na biyu na sanya tufa kuma shine akwai suturci al'aura rufe al'aurar jiki na daga cikin dalili na biyu na'am dalilin farko da na biyu suna kama da juna saboda mai saboda shari'ar ta shar'anta ibadan sanya tufafi don a yi mai don a rufe al'aura amma a wurin rufe kuma sai aka ce tsawon siffar hijabin mace ya zama kaza siffan kazanta a wurin sallah ya zama kaza kai aka ce siffan wandonka ya zama kaza rigarka ta zama kaza hatta a wurin launi sanda a karantar da kai launin da ba a so namiji ya saka da launin da ba a so mace ta saka kaga kenan bayan zamansa ibada akwai wasu mai ka'idodi a ciki kuma so kaga na farko ibada na biyu sitirul aura na uku maganin sanyi a lokacin sanyi kana bukatan tufafi a jikinka ya rage maka jin sanyin yanzu ka kaddara kan a ce mutum haka yake yawo a irin sanyi da ake wasu wurare babu tufafi maybe wani ku bai zama wajen sanyi bane ni na zauna a turai garin da na zauna a turai lokacin da nake karatun phd doctora wani lokaci yakan je minus degree minus 9 degree celsius minus 9 sanyi idan ya kai wannan mai iya yiwa ne ka ajiye ruwa a bayan awa ɗaya ko biyu a kofi ka ɗauki ƙanƙara yana ma haura haka akwai wurin da yake kai minus 20 wani bangare irin kamar na russia wani bangare na sweden norway da makamantansu sanyin da ake wani lokaci ya fi sanyin da fridge yake yi idan an sa mutum a ciki shi za ga a cikin kayansu akwai kaya kala-kala bifo ka sa riga da wando akwai samal waya da sai ka sa a ciki musamman aka yi su kamar vest amma aikin su ne maganin sanyi sai ka sa a ciki na riga ka sa na wanda tukun na ka sanya tufafinka ka in ba haka ba zai ka fita ba kuma za ka fita awa ɗaya biyu ka da ka samu suno a kofar gida ya sauka ya kai kankara wani in za ka taka shi maybe ya kawo ka gabanin ka wuce idan babu tufafi irin samar waya yaya za a yi a rayu sannan na hudu ana maganin me ana iya maganin kuma zafi da tufafi akwai kayan da ake sanyawa a lokacin zafi akwai wanda ake sa a zamanin mai sanyi kowanne da nasa akwai kayan zafi sai a ce a aka nemi ko cotton ana zafi in ka saka kaya mai roba roba ai zai kara ma zafi in ka sa bakin kaya zai kara zafi to za ga hatta a launi da kuma abin da aka sana'anta akwai abin da ke ciki na biyar daga cikin fa'ida akwai lizzina yin ado ne tufafi yana daga cikin ado shari'a ta halattar da a yi ado na halal so kayan nan na halal ne yau za ka iya sa fari gobe ka sa launi da yake green jibi ka sa wanda yake bulu ko abin da ya kaba da haka yau ka sa gare jibi ka sa jamfa gara ma gata ma ka gara ma ka ganka ingila sai ka shiga suit ka zanzare duka menene tufafi ne mafhum tayyib don haka allahumma ya allah kalmar allahumma manansa shine ya allah don haka Allahumma ya Allah lakal hamdu yabo da godiya naka ne an ta kasauta ni kai ka tufatar da ni wannan kayan ai an ta kasauta ni haza sauba as'aluka ina roƙonka min khairihi ai min khairi thawb ina roƙonka alherin wannan tufafi wa khairi ma ni ala da kuma alkhairin da aka san an tashi dan shi mafhum tayyib wa a'udhu bika ina neman tsarinka min sharrihi daga sharrinsa ai min sharri thawb sannan wa sharri ma suni ala da kuma sharrin da aka san an tashi da shi wannan hadithi shi ma riwayan turmizi ne hadithi na 1767 duka waɗannan hadisai a magana mafi inganci ingantattu ne sheikh muhammad nasir rahimahullah ya yi ta hakikin su ya tabbatar da ingancinsu su gaba ɗaya wallahu ta'ala a'lam na'am babi na hudu نعم الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا نعم قبل ويخلف الله تعالى البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا أي دي باين ديكو الدعاء نعم الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا الدعاء كما دا اكي يوا wanda ya sanya sabin kaya ita wanda muka kammala shine in kai ka sa sabon kayan sai ka yi addu'ar اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له kai din za ka yi wa kanka wannan babi kuma shine in ka ga mutum ya sa sabin kaya sai ka masa ita addu'a yanzu kawai na ga aran ma da sabin shadda ya fito shekaran su biyu a ramma kaji waye tambaye ka ni ban tambaye ka ba Allah shi gafarta mala <laughs> ai da ce misali a ramma ya sa sabin kaya na ce a ramma kaga da gaggawa ya zama lauya lauyan kansa ya ce wai wannan shekarun shekarun su biyu <laughs> kasan wani ya samu wannan ba a rama sabi ne ka ban sabon wani insha Allah wai in baka ko insha Allah zan baka kayan sallah ba shi kenan ba ba za a yi musu akan kayan sawa ba na yi ɗinkin sallah ban sa ba in tafiya ta ta kama insha Allah zan turo masu za ka saka ba shi kenan <laughs> ai ba za a yi musu akan kayan sawa ba ko insha Allah ta'ala ba za a yi musu ba akan kayan sawa na'am so da haka wannan in ka ga wani ya sa sabon kaya sai ka masa addu'a aran ma zai karanta sai mu biya na'am tubla wa yuhliku Allah ta'ala wa yukhlifu Allah ta'ala ilbis jadidan البس جديدا وعش حميدا وعش حميدا ومت شهيدا na'am شهيدا wa تبلي Allah ta'ala shine kaman tubuli ka sa ka more har su tsufa wa yukhlifu Allah ta'ala kuma in Allah ya yadda za ka samu sabi wato asali kaman al'amuru ne sai dai kuma ba al'amuru ne addu'a ne kaman saka more daga baya Allah zai baka wanda suka fi so ne karin maganan Hausa da ke cewa Allah ya sa rai ya rena wannan ma'anarsa kenan Allah shi sa rai ya rena idan kai kaya sabi sai bahaushe ce maka Allah ya sa rai ya na me yake nufi shine tun suna burge ka yanzu suna sabi suna burge ka Allah ya sa ka ci gaba da za ka fi karfin su har ya zama ba su kake bukata ba wasu kake bukata kuma ka dinka wasu ka saka kayan da suke burge ka a ɗakinka ko a gidanka shekara biyar mai yiwa yanzu ba su bane ko da suna nan kayi wasu sabi yanzu da sabin kake ji ba da waɗancan ba idan kayi aure ɗaya ko biyu mai yiwa kayan da ka sa a auren farko kai ɗinkin angwanci Aya aure na biyun ba su ka saka ba rai ya rena ne kai sabon ɗinkin to shi sa ba sai ce Allah ya sa rai ya rena in ka sai mota yana iya maka wannan addu'a in kai sabon gida zai ce to Allah ya sa rai ya rena wato Allah ya kawo ci gaban da wannan mai yiwa zaka bawa ko ɗanka ko ƙaninka ko wani ɗan uwanka ko wani abokin rayuwa tare da kai sai Allah ya sa kuma ka samu wani to in ba ya ce maka Allah ya sa rai ya rena wai shine abin da yanzu yake burge ka Allah ya kawo ci gaban da ka fi karfinsa sai ka ba wani kai kai gaba mafhum tayi wannan hadithi shi ma na Abu Sa'id ne al-Khudri radiyallahu an Sa'ad bin Malik bin Sinan radiyallahu an cewa wannan addu'a fiyayyen halitta ya yi wa aliyu bin abi talib radiyallahu anhu addu'a da ya sa sabin kaya sannan kuma ya yi wa abdullahi bin abbas radiyallahu anhu da ya sa san sabin kaya tubuli wa yukhlifullahu ta'ala za su tsufa kuma Allah zai canja maka wanda suka fi su insha Allah kaga kamar labari ne ko umurni amma sa addu'a ne dan larabci na iya zuwa da siga na umurni ko na labari amma asalin ma'anan abun addu'a ne so anan ka gaya mutum kamar labari kake bashi da sannu sannu za su tsufa kuma in Allah yadda za a samu wanda suka fi su to amma kana mar addu'a ne cewa Allah ya sa rai ya rena abin da ya burge ka bana Allah ya sa next ya ka ci gaban da zaka ba wani ka nemi wasu mafu tayyib na'am sai addu'a ta takwas bismillah na'am ما يقول wa no. Ilbas. البس دليلا وعش Hamidan, wa شهيدا ilbas jadidan wa ish wa mut shahida wannan ilbas jadidan wato kaman sanya sabi shi ma kaman umarni ne kaman fi'ilul amr ne sanya sabi wa ish hamidan kuma ka rayu kana mai godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa mut shahidan kuma muna roƙon Allah ya sa kai mutuwar shahada addu'a uku ne a ciki na farko sanya sabi wato abin da ake nufi shine wannan sabon da ka saka a yanzu Allah ya kawo wani sabo bayansa na biyu wa ish hamidan wannan ni'ima ce daga Allah Allah ya baka ikon gode masa akan ni'imar na uku kuma ba duniya kaɗai ba yadda a duniya kai sabon ɗinki ka ji daɗi Allah ya sa ka bar duniya ta hanyar mutuwar shahada ka shiga aljanna Shi shine kenan an roƙa maka duniya da lahira mafhum tayyib dalilin wannan addu'a kamar yadda abdullahi ibn umar ya fada radiyallahu an umar ibn al-khattab ne Allah ya kara masa yadda ya saka sa kaya da ya fito manzo Allah sai tambaye shi yace a ghasilun hadha am jadid shin wannan wankakku ne suka wanku suka yi kyau haka ko sabi ne gal a leda sai ba manzon Allah amsa sai masa wannan addu'a da ita sau da haka ka duba da irin muhimmancin addu'o'in da muke wasa da su kuma 'ya'ya haka ake tarbiyyantar da su kana da yara ƙana an kai sabon ɗinki sai ka sa su karanta addu'ar kwana ɗaya ko biyu zuwa ga sallah su haddace ran sallah an yi wankan idi sai ka ce to kowa zo addu'a a gabana sai ya sa kayan ƙananan su zo ana sa musu kaya suna me suna addu'a shi bautan Allah da biyayya ga musulunci tarbiyya ake yi in mutum bai tarbiyyantu ba ba zai iya ba yanzu zaman mu a nan wurin Allah ya taimake muke zama mu yi awa ɗaya muna karatu tarbiyya ce ba. yanzu ka samu wani wanda bai tarbiyyantu ba a cikin awa ɗaya nan in ya zo nan wurin sai ya mana hamma ɗari bakwai kuma a duk minti dai sai ya duba agogo sau biyu kuma ya ta mamaki haka kawai ku zauna awa ɗaya amma shi da ya wannan magana tarbiyyar da ya mai iya yiwa ne na tafiye-tafiye ya kallon kafa zai iya tashi daga nan ya tafi manchester ya kalli manchester united a england zai iya sayan tiket daga abuja ya tafi barcelona a spain ya kalli kallon barcelona zai iya sayan tiket daga abuja ya tafi madrid ya kalli real madrid zai iya zuwa london ya kalli arsenal duk wannan zai iya shi wannan ba matsala ba ne amma wai mai zuwa kawai daga anguwarsu ya zo masallacin annurawa da shine abin mamaki to shi asalin bin Allah tarbiyya ake in mutum bai tarbiyyanta da yaya ba ba sa iyawa tun muna ƙanana na san iyayenmu ba sa raba mu da masallaci mu je ma masallacin kuna ƙanana da alallaka kuke faɗa maybe yanzu yaran yanzu ba san alallaka a masallaci ba da a masallacin ma alallaka ne in kun shigo sai ku yi ta koran suna fita a masallacin ku yi ta shiga makara kuna wasa a ciki kuna ɓuya sai kun girma ku rika tafiya nesa nesa da ita <laughs> duk ba da ba haka ake ba yanzu a masallaci ana sa makarasi ga mutane ko sahu ake ba ko ake so je ta wurin ba da masallacin haka ne kuma buzaye ne ake shimfiɗa tabir ma daga ba aka fara samu buzu ne haka za a haɗa su haka ɗaya bayan ɗaya ku zo ku ta kada buzu gashi yana zuba kuna share gabanin a zo a yi sallah ba haka ake yi ba ai tarbiyya ce da iyaye suka tarbiyyantar da mu sai zama muna iya to kar mu ci amanar 'ya'yanmu mu tarbiyyantar da su kana zuwa ta ka riga zuwa da ɗanka duk wani abu na gyaran makabarta za ka je ka je da yaro a koya masa duk wani abu na bin Allah mu koya musu mu rika ware lokaci a gida kowa ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ba surutu ba a fara daga minti sha biyar minti talatin minti saba'in a awa ɗaya awa ɗaya da rabi sai ga yaro ya iya kaɗan kaɗan ake ƙara tarbiyya ce addini in ba a tarbiyyantar ko baya yiwa bai yiwa dole sai ka tarbiyyantar da 'ya'yanka ka tarbiyyantar da kanka waɗannan addu'o'in ka tarbiyyantar da su ka saba wallahi Allah ne kaɗai ya san fitinar da Allah yake kare maka dalilin wannan Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce imam ibn majah rahmatullahi alai ya kawo shi a littafi na biyu hadisi na 275 na an bismillah ma yaqulu idza wada'a thawbahu bismillah ma yaqulu idza wada'a thawbahu abun da yake fada idza waba a sau ba mai ma'anan waba a nan na'am na'am sawa ne ko kwabewa a magana mafi inganci kwabewa ne a nan a magana mafi inganci kwabewa ne inda a baya ba mu kira babin du'a ulubusa sau ba za ka yi fassara a da ma'anan sawa amma malamai suka ce tun da an kira wannan zai ɗauki ma'anan kuma idza khala'a thawbahu mafu tayyib don haka idan zai cire kayansa yana cewa mai bismillah wannan asali hadisi ne na aliyu bin abi talibin radiyallahu an asali shi rawaito hadisi din cewa manzon Allah tsira da aminci sabata gare ke cewa sitiro ma baina aurati bani adam wa ayunil jinni qauluhu bismillah abin da ke zama sitira ko shamaki tsakanin al'aurar ɗan adam da kuma idon aljanu da shaidanu shine idan za ka cire kayanka ka ce bismillah idan ka ce bismillah ko da a ɗaki ka cire kayan nan tsirara kake aljanu ba su da ikon ganin tsiraicinka shi ne abin da ke zama shamakin kan za ka cire kaya ka ce bismillah to daga nan ko da babu kaya a jikinka a banɗaki aljani bai isa ganka ba ba zai iya ganin tsiraicinka ba in a cikin ɗakinka ne ba zai gani ba to asalin shamaki kadai da kake da shi a duniya shine ka ce me bismillah in ka ce bismillah to take sai a sa wani shamaki tsakaninka da idansu ba su da ikon ganinka me yi su ga kanka amma al'aura jikinka ba su da ikon ganinta Allah ta'ala ba zai ba su ikon ganin al'aurarka ta kowane irin bangare ba hadisi ne da ke cikin sahihul jami a littafi na uku hadisi na 203 kuma muka kula bismillah kan aiko a karatun kwaye da ita muke farawa akalla kana ya ce a ƙur'ani kana da bismillahir rahmanir rahim akalla guda nawa ɗari da goma sha hudu amma a cikin a cikin sura ɗari da sha uku ɗari da sha hudu a sura ɗari da goma sha uku saboda bara a suratul tauba ba a karanta mata me bismillah amma suratul namli kuma tana da bismillah a farkonta tana da kuma innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wani aya kenan aya ta nawa na'am talatin Allah ya maka albarka haka ne aya ta talatin ne kayi kokari a ramu aya ta talatin zai zama innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim a karatun qur'ani sai an ce bismillahirrahmanirrahim amma a wajen sanya kaya ba da maka ce Bismillahi rahmanir rahim za kwabe sai dai kawai bismillah a wurin cin abinci ana cewa me bismillah amma ba a karawa da ar rahim mu kiyaye in shari'a ta ce bismillah a iya bismillah za ka tsaya in ta ce bismillahi rahmanir rahim sai ka kammala bismillahi rahmanir rahim amma ba da ma ka zo abinci ka ce bismillahi rahmanir rahim a'a da sunna ta karantar fiye yan halitta ya koya sai ka ce bismillah in za ka kwabe kayan ka sai ka ce بسم الله با بسم الله الرحمن الرحيم با اي القران ما اكو بسم الله كو وادي باني مثالي قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وانا سوره سوره هود ايه نعم aya ta 41 haka ne aya ta 41 Allah ya maka albarka haka ne so da haka sai a ce bismillah a wurin kwabe kaya namiji ne ko mace ne babba ne ko yaro a ce bismillah daga nan Allah zai kare tsiraicin mutum daga ganin aljanu da shaidanu masu iya cutar da shi na'am Allahumma دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دعاء دخول الخلاء بسم الله بسم الله اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث دعاء دخول الخلاء الدعاء shiga masayi ko banɗaki كو وجن tsugunawa idan za ka shiga banɗaki a ka'ida ana so ka karanta wannan addu'a kuma in za ka shiga ka shiga da me da kafar hagu a cikin magana mafi inganci sai ka ce bismillah da sunan allah allahumma ya allah inni lalle ni uzu bika ina neman tsarinka min al-khubuthi wal khaba'ith menene al aljanu maza wal da aljanu mata ko ina neman tsarinka daga dukkan kazanta da dauda al din nan asali jam'i ne jam'in menene jam'i ne na khabith to amma kuma al khaba'ith jam'in menene jam'i ne na khabitha shi al jam'i na al khabithu jam'i kuma na al alkhabith namiji alkhaba'ith menene mace wannan yana kawo alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat wattayyibatu litayyibina wattayyibuna litayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun suratul nur ayata nawa aya ta 26 Allah ya maka albarka haka ne ustazu ka dace aya ta 26 zai zama haka ne a can alkhabithatu lil khabithin wannan kuma jam'ul muannath salim ne da jam'ul mudhakkar salim al wal khaba'ith kuma na hawo jam'u taksir ne da bambanci ai Allah ya ce qul la yastawi al khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulal albabi la'allakum la'allakum tuflihun yawwa Allah ya muku albarka banda tattakunka wannan wani sura kenan ma'ida aya ta nawa aya ta ɗari Allah ya maka albarka a ustaz kana gogari ba ka fita a nahawun ne yanzu ka koma qur'ani kai ma ka zama ustaz isa jiniyo kenan aya ta ɗari haka ne daidai ne ikon Allah yana ƙoƙari matuƙa da gaske so mun samu ƙarin masu ƙoƙari yanzu kenan Allah ya albarka kaga al khabif yana da jam'i biyu jam'u taksir sai a ce al-khubuth jam'in mudhakkaru salim sai a ce me al-khabithun shine al-khabithuna lil-khabithat sannan al-khabitha iya da jam'i biyu al-khaba'ith jam'u taksir nasa sannan me alkhabithat kuma jam'ul mu'annath salim nasa to shine bambanci mafhum tayyib ala ayi halin ina neman tsarin ka min jam'i ne na maza wal khaba'ith na mata amma al iya daukan aljanu maza da mata iya iya daukan kuma dukkan nau'in kazanta da cutarwa da ake samu a banɗaki saboda mai saboda kishiyar al wal khaba'ith shine A tsayibuna wa tsayibat shi ne kishiyar daɗaɗan ababe maza da mata wannan addu'a ce muhimmiya ta shiga banɗaki banɗaki matattara ne na aljanu masu cutarwa masu taurin kai waɗanda suke asalin manya-manyan kafurai a banɗaki suka fi taruwa a gidaje to in baka wannan addu'a ko mace ba ta yi ko yara ba sa yi shi yake sa haga suna munanan mafarke-mafarke a dare ko haga mace ba ta da zaman lafiya saboda me saboda aljanu sun fara cutar da ita shiga ban ɗaki darura ne dole sai an yi so idan za ka shiga sai ka yi wannan addu'a ɗin kana yi allah yana kare ka daga dukkan sharrin aljanu maza da mata da ke wannan ban ɗaki ɗin sai a shiga lafiya a fita lafiya kuma a biya bukata lafiya wannan hadisi ne muttafaqun alaihi yana nan a bukhari da muslim muslim ya kawo shi littafin farko hadisi 283 insha allahu ta'ala bismillah arama du'a'ul ul khuruji min al-khala addu'ar da ake yi a lokacin kuma da ake fita a banɗaki kaga an yi addu'ar shiga yanzu kuma an kaddara ka biya bukata saura addu'ar me fitowa a banɗaki in za a fita me ake karanta addu'a ta goma sha ɗaya littafin bismillah arama ƙa'ida in ka ce gufuranak, menene ƙa'ida a nahawu gufuranak din nan dole akwai takadiri menene takadirin ƙa'ida an goge fi'ili na biyu an goge al-maf'ulul awwal sai aka kira maf'ulun bihi wa mudafun da kuma mudafun ilaihi asali ka ce shine as'aluka allahumma ghufranak shine ma'anansa kaga as'aluka allahumma kaga as'aluka allahumma allah din nan shine maf'ulun bihi as'alun nan shine fi'ili mudari'i kai da kake yi kai ne fa'ili wanda ana kaddara me as'aluka ya zama ana kenan a wurin ni nake roƙo to kan nan kuma shine mai maf'ulun bihi ish asani wa huwa mudafun ka kuma mudafun ilaihi <laughs> kawai amma sai a ce gufuranak. ma'anarsa shine ya Allah ina roƙon gafararka ya Allah ina roƙon me ina roƙon gafararka saboda me saboda banɗakin da na shiga mai iya yiwa abin da ya fita a jikin ɗan adam na ruwa ko kuma na ba haya akwai abin da yake na haramun ya Allah ka yafe minin akwai inda na kuskure wajen abincin da na ci ko abin da na sha wanda yanzu shi na shiga na zubar ya Allah ka yafe mini saboda duk kokarin dan adam tare yake bai cika goma ba in ma ya ga dama zai kai tara da digo tara amma ba zai taba zama goman nan ba wa ma'azalika duk da tsugunawa yayi ya zubar da wani abu ya Allah abinda na zubar din nan in akwai abinda baka yadda da shi bai shiga jiki na Allah ka yafe mini mafhum tayyib na'am babi na takwas na'am الذكر قبل الوضوء بسم الله الذكر in an karanta hedin din aran ma bari in fasara sai a karanta ko Allah shi gafarta malam azzikiru qabla alwudu ambaton Allah gabanin yin alwala idan an zo yin alwala ma ana ambaton Allah wasu malamai irin imamu ahmad bin hanbal rahimahullah suna fahimtar yin bismillah a alwala wajibi ne akwai daga cikin magabatan da suke fahimtar alwalar da aka yi ba a yi bismillah ba alwalan ba ta yi ba sai an sake ta amma in an tuna ba a yi ba a tsakiyar alwalan ana iya a ci gaba da yi don haka su sun ɗauki matsayin ya fifita matsayin a ce sunna ne da aka sani ko mustahabbi sun kai shi matsayin wajibi ne a bangaren alwala mafhum so da aka azzikiru qabla alwudu azzikiri wato ambaton Allah da ake gabanin alwala shine addu'a ta goma sha biyu bismillah ma na'am azzikiru qabla alwudu bismillah azzikiru qabla alwudu banda babin iya addu'ar kadai bismillah sai ka sake mu biya sau uku bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah don haka ambaton Allah da ake gabanin yin alwala idan ka sa ruwan alwala a gabanka ko ka buɗe famfo da za ka yi alwala ana so ka fara wannan alwala da cewa bismillah wannan hadisi na alwala hadisi ne riwaya na abu huraira radiyallahu an abraham bin sakhar hadisin baya na gufura naka kuma hadisin na na aisha ne radiyallahu anha zaujin nabi bintu abubakar siddiq as-siddiqa bintu siddiq wato dattijuwar arziki kuma ir gidan dattijan arziki kasan dattaku ma ana gada ita ta gaji dattaku a gidansu na'am don haka alwala za ka fara ko ka buɗe famfo sai ka ce me bismillah wannan hadisi na inganta bismillah a farkon alwala sheikh muhammad nasir rahimahullah cikin irwa ulgalil fi a hadithi manaris sabir a littafin farko hadisi na 122 ya ce hadisi ne da yake ingantacce so da haka ana bukatan mu yi bismillah hadisin iya da tsawo cewa ya yi la salata liman la wudu ala wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah shine asalin hadisin to amma sai malam ya yanko iya bismillah da hadisin asalin tsawonsa shine babu sallah ga wanda bai yi alwala ba babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a farkon alwalan ba shine ma'anan hadisin kaga la wudu'a sai suka ɗauki laɗin nan wata la ne kenan la annafiya ne kuma matsayi uku ne akwai nafiyul kamal akwai nafiyul wujud akwai nafiyul siha akwai nafiyul kamal ba ka sun ɗauka nafiyul siha ne wanda suka ce bismillah wajibi ne sun ce an kore ingancin alwala ne babu ita wasu kuma suka ce nafiyul kamal ne an kore kamalan ne bi ma'ana alwalan ta yi amma dai gurguwa ce Shi ne ba ta kammalu yadda ake so ba ta samu gurguwa ne tana da paralysis kenan alwala amma an kai bismillah to duka gabanta lafiyar su kalau so da mu kiyaye lokacin alwala a rika yin bismillah na'am babi na tara azzikiru بعد الفراغ A الوضوء الذكر بعد wato ambaton Allah bayan kammala alwala ka yi bismillah ka fara alwala mu kiyaye ka wanke hannunka ka ɗebi na biyu sai ka kuskura baki da sheka a hanci a ƙa'ida a alwala a ƙa'ida ba a sabunta ruwa tsakanin kuskuren baki da sheka a hanci ɗiba ɗaya ne ake sa rabi a baki rabi a hanci bayan kayi wannan sai ka wanke fiska sai ka wanke hannun dama har zuwa nan gwiwa hannu fahimtar abu hurairah radiyallahu in ya yi haura kaɗan babu laifi sai ka wanke hagu sannan a wurin shafan kai in an shafi kai ba a sake taɓa ruwa ake shafan kunne saboda al'udunani minar ra'as kana shafan kai ba za ka sake taɓa ruwa ba sai ka sa hannun a kunna ba a sabunta ruwa sai ka je ka wanke kafa a wurin wanke kafa mafi kankanta ka wanke zuwa mai zuwa idan sawu amma in ya haura haka bisa ga fahimtar abu huraira allah ya kara masa yadda ya halatta bayan ka kammala alwala to sai ka karanta waɗannan addu'o'i guda uku da za mu yi su ɗaya bayan ɗaya yaran ma mu yi ɗaya sai mu yi na biyu sai mu yi na uku tukunna bayan an fassara insha Allah أشهد biyawan farko shi kadai zai yi na biyu ne sai mu bi shi a kiyaye أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله na'am a wannan babin an kammala alwala addu'o'i da ake guda uku ne na farkon shine kana kammala alwala abin da ake wankewa na ƙarshe alwala shine kafar hagu kaga kenan muna da zikiri biyu alwala na farko bismillah na biyu na kammalawa a magana mafi inganci babu wani zikiri da ake a cikin alwala amma da gaskiya da muka dace muna karatun allo aran ma kai tsangaya aran ma ya ce yace gidansu ma tsangaya ne to anan ka kafe da gidan ba tsangaya ba ne. amma makwabtanmu akwai tsangayoyi da dama muna tsangaya an koya mana a lokacin da muke in kana wanke fiska sai ka yi inna tsaye na kalkausar fasal rabbika wani har hannun dama fa amma man utiya hu bi yaminihi in ana yanke hagu fa amma man utiya kitabahu wa ra'a zaharihi ko to haka ake ijtihadi ne magabatan mu suka yi Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya ba su ladan su amma da kusan duk wata gaba ya ta'allaka da ina ka zauna akwai addu'ar da ake a wajen wanke gabar kuma gaskiya ta Allah da na koyi wannan na sha wahala gabanin daina don na zama kamar wani auto drive ne daga na sa ruwa a fika sun je na daina kalkausar ina wanke wani sai ka san ka saba ba haushe yace wai sabo turken amma ni ba baba bane gaskiya <laughs> ba baba bane kawai sabo turken almajiri gaban da haka eh wannan ba za mu shirya da ku ba <laughs> amin so ana kammala kafar wanke hagu sai a ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu wannan hadisi ne na ibnu amir al-juhani radiyallahu an riwaya ne na muslim a littafin farko hadisi na 209 manzo Allah ya ce sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai ne la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abuduhu sa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne abuduhu sa ne amma wannan ko zaman mu a tsangaya ba iya cewa annabi bawa saboda malamanmu na tsangaya Allah ya gafarta musu ya ji kansu saboda tsabar girmama fiyayyen halta ba su iya cewa bawa amma kuma qur'ani ya kira shi da bawa subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba ayoyin farko a isra'ida ka kahafi amma bambancin mu da shi ita ce ayar karshe a cikin suratul kahafi shine me qul inna ma ana basharun mithlukum bambancin mu yuha ilayya shi ana masa wahayi mu ba a mana don haka shi annabi ne manzo ne cikamakin annabawa ne shugaban annabawa ne shugaban manzanni ne duk duniya babu dan adam da ya kai shi daraja tun daga halittan farkon duniya har karshe ba wanda zai kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja shi yasa muke ce Allah ya sa mu damshinsa. sallallahu alaihi wa sallam bambancin mu da shi dan adam ne amma mu ba annaba bane shi annabi ne mu ba manzanni bane shi manzo ne shi shugaban annaba da manzai ne mu ba shugabannin su bane shi cikamakin su ne mu ba cikamakin su bane shi yana cikin ulul azmi na rasul mu ba ma ciki shi yana da tabbas mu ko muna lalime a cikin haske ba a duhu ba kaga wuraren da muka bambanta kenan ko daga cikin manya-manyan wurare da muka bambanta da shi sallallahu alaihi wa wa sallam a cikin wannan hadisi na muslim fiye halaka cewa duk wanda ya kammala alwala ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasulu yana faɗanta annabi ya ce illa futihat lahu abwabul janna athamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a kana karanta za a bude maka dukkan kofofin aljanna guda takwas kofar shiga aljanna na musamman vip vvip vvvip sai wanda ka zaba duka takwas za a bude maka gobe kiyama sai wanda ka zaba kaka shiga in kana karanta addu'ar kuma ka yadda da ita kuma kana aiki da ita ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu a takaice wannan kalmar shahada ce babban sakon shine kalma ce ta shahada so duk wanda kalmar shahadansa ta tsaya bata tangaɗe ba bata karye ba bata samu paralysis ba to idan ya je filin kiyama zai shiga aljanna ta kofar da ya ga dama sai ya zaba a cikin guda takwas nan dan kasa aljanna ba kofa ɗaya bane akwai babu sala akwai babu saum rayyan kenan ko kofofi ne kala kala a ramata wanda zaka shiga wannan na samu na ran ba ce ko ne samu ko za ka yi ka shiga ta nan ka fita ta can ka shiga ta can ko za ka gwada duka ka more ko wanne ma Allah ya sa samu <laughs> a ran ma yanzu a roki Allah fa ana roƙon kololuwa ne fe yan hallacin za ku roƙa ku roƙi can firdausi in aka yi tankaɗe da ririya kaɗan sauko ƙasa da ya kasa ba laifi amma kar ka je ka tambayi ka roƙi ajin ƙarshe kuma daga an tankaɗe ka samu kanka a tudun la'arafi <laughs> so ana tambayin babbar ce a ramma bismillah addu'a ta gaba na'am Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من المتطهرين addu'a ta biyu sai ka kara da cewa Allahumma ja'alni minat tawwabin ya Allah ka sanya ni a cikin bayinka masu tsananin tuba tsananin tuba shine yawan tuba waj'alni minal mutatahhirin ya Allah ka sanya ni a cikin bayinka masu tsarki masu tsarki daga najasa masu tsarki daga shirka da duk wani sabon Allah so kana karanta addu'a ta farko sai ka karanta wannan addu'a ta biyu ita ma addu'a ce ingantacce an ka duba ta hakikin sunan na imam at-tirmidhi mujalladin farko hadisi na sha takwas sheikh muhammad nasir rahimahullah tabbatar da ingancin hadisin amma a da mukan kara da cewa waje allimin ibadika salihina a magana mafi inganci wannan bai zo a cikin hadisin da ya inganta ba abin da ya tabbata allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina kuma ƙur'ani ma ai waɗannan biyu ya kira mana ko wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adha fa atazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhunna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin kaga anan ya tsaya at-tawwabin fa sannan wa yuhibbul mutatahhirin wannan zai zama bakara aya ta nawa 200 da ashirin baki biyu kai sai ka yi daya me yasa ka ce 220 daga farko yanzu ka canja in na ce 220 din ne fa na farkon da ka faɗa eh bakinka ne su ce to ka gane na biyun da ka faɗa ne aya ta 200 ne da 22 ka dace a nan ma ka yi ƙoƙari ya dace maka fa kyauta ta musamman tashi a darasi yau ustaz <laughs> Allah ya maka albarka sai addu'a ta uku na'am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 fi a ahadith manar sabil littafin farko namban 135 cewa sai a karanta wannan addu'a karshen alwala ita ce kafaratul majlis ita ake karanta idan za a tashi a majalisin da aka zauna ko aka yi karatu ko aka yi mitin ko aka yi ganawa ita ake karantawa subhanaka allahumma wa bihamdik tsarki ya tabbata gare ka ya allah ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai kai astaghfiruka ina roƙon gafararka wa atubu ilai kuma ina tuba zuwa gare ka ina roƙon gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka insha Allah ta'ala wannan addu'a tana da muhimmanci ina ga saboda yanayi na lokaci sai mu tsaya akan babi na goma sha hudu za tashi akan babi na goma sha biyar shine azzikiru indal khuruj min al manzil addu'ar fita a gida insha Allah to yanzu kowa ya shiga gida kenan darasi na gaba sai mu fito a gidan ko insha Allah ta'ala wannan yanzu aka miko tambayoyi ne ko ok wannan sanarwa ne akwai live ana sa karatun a alfa radio 104.9 kuma su gana every sunday idan muna karatu din rediyon suna yin sa live allah ya biya su da gidan aljanna sai kuma rock fm 92.3 jalingo taraba state ana sawa darasin dukkan ranar friday daga tara zuwa goma na dare wanda ya sponsor shine hassan dan madami madaki foundation allah ya biya su da gidan aljanna eh ok hassan dan dami madaki foundation haka ko hassan dan dami madaki foundation allah ya biya su da gidan aljanna ja aka baifun.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 wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidul majid Allah ya ji ganyayen mu da malaman Allah ya ƴaƴan mu da suka rasu Allah ya gafarta musu waɗanda suke raye Allah ya rayar da su akan addini da imani muna roƙon Allah ya rayar da mu akan addini ɗauki rayuwar mu akan imani bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ta'ala ya tunkuɗe muna roƙon Allah subhanahu wata ta'ala ya taimake mu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu albarka waɗannan kwanaki goma masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin ibada a cikin su da ikhlasi ayyukan mu Allah ya ba mu ikon yin su yadda suka dace muna roƙon Allah in mun tuba zuwa gare shi Allah ya karbi tuban mu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin azumi a waɗannan kwanaki da karatun Qur'ani da dukkan yin ambaton Allah da ya inganta a shari'a muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata wanda suka fi mu rauni a cikin al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon ambaton su ambato da ya dace da kuma ziyartar marasa lafiya da dukkan yin ayyuka na nagarta na alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta